mu to mu bari mu to mu ah, haka nan na haka nan na ya ka san tun ta da mun kai makka eh. makka yau sai yau sai yau ko alhaji an zo haɗuwar kan tamu can saudiya mu sake haɗuwa a sai yanzu a ah, ina shine mun ka ce mu kama ziyara ba ziyara a ko a nan lamuran su kenan suna daya kwarai ku tun eh. siyasa kwarai ku tun siyasa ka ga ne ta ku tana ah, da ta ku abu ta ka tahiya ah, kwarai ka tahiya ana samun bunƙasar ta mutane ai kwarai ku eh to hakan ne ake so dan ka samu ku siyasa ai matan mun san ƙarin mutane eh hakan ne ban tare numfashin ka ba hmm. yanzu ciwon ga dan uwa nau shi na ni taho da shi na kana ji muna son dan Allah kwarai kuwa jam'iyya ta kwarai ka gane eh. Eh? ka ta siyasa eh. kwarai muna son ka ba mu haɗin kai kwarai gani ko lamarin nan na yi haka kaji to ya yi kyau kwarai kamar yanzu abin da nake so da kai to na mishi bayani ne akan harkokin yadda suke na suna tafiya muna so ne a yi muna cincirin doka gani kuma a tara muna jama'a da yawa da yake na tabbatar da inda ya kan mara da dasa wannan jam'iyya insha Allah ko kai ba karami a eh. eh, Allah ya kaddara an abu ga garanti mm. eh, yi kai ai musa ne ko musa ne ta ko ko ba zai ya dauko muku abinci tare da ko musa abinci ana haka alaji abu ba ba da ba ba da mu ba ka san saboda sa albarka dan saboda yayi kyau saboda mm. sa albarka bara bara bara sa albarka bara sa albarka ai bai da mu insha Allah dai kawai dai dai mun yi bayani akan haka nan assalamu alaikum wa alaikum assalam amma wannan yaro ya kamata kai ah, Allah wannan ka na na na wannan an kare ah tabarakallah masha Allah wannan ina jin dan ikon ne ko yana karatu larkwala a a cikin ja insha Allah Assalamu in sha ɗaya haka a ah, bari kawai sha kawai Zakan zaka. Na bugu kenan. A ah, na bugu wallahi saboda ina jin kishirwa tun ɗazu na gizo maka bayan ɗaya. saboda ka san can fa wallahi na sani na gane duka eh algar ta bincin na ci hmm, a ta bincin nan ma ta bincin nan saboda harkar siyasa akwai n'a ka gane